Karfe biyar da minti arba'in da Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanun labarun. A yau ne ranar da aka keɓe a faɗin duniya akan karatun boko a ƙasar Nijar yanayin rashin tsaro yana tasiri wajen ci gaban karatun boko a waɗansu yankuna. matasan da'irar tunuga gundumar gaya sun shirya wani taron wayar da kawuna akan kiyaye shan miyagun kwayoyi a rahoton na musamman a yau za mu yi magana a kan tasirin amfani da takin zamani da ya lalace da ake sayarwa manoma a yankin gunduma tesawa tun zuga labarun yadda suke ranar 24 da muke ciki na wannan wata ta kasance ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a faɗin duniya a kan karatun boko ranar da ta tun a shekara 2018 aka aka keɓe ta tare da zumar baiwa karatun boko mahimmanci ta yadda kowa zai samu damar yin karatu mai inganci wannan shekara ana bikin ranar ne a cikin wani yanayi na daban bizo musa na kungiyar asoept a hirarsa da rafiya abdullahi musi Ranar ilimi ta duniya ta zo a wannan shekara cikin wani yanayi na sauyin mulki a Nijar ta zo kuma cikin yanayin ilimi wata matsala mai ta da hankali sosai domin rana ce da ke ba da damar yin nazari da tunani kan matsayin ilimi matsayinsa kan tattalin arzikin wata kasa kuma a Nijar kun sani sosai matsalar tsaro na kawo cikas domin a yau akwai makarantu da dama da suka rufe duk da ƙoƙarin sabbin hukumomin ƙasa na CNSP domin buɗe wasu makarantu cikin wasu yankuna musamman kamar yankin tilaberi abin bakin ciki da ke tunatar da mu shine halin da malaman makaranta suke ciki kamar matsalar baya nan ta kisan kai kenan a cikin wannan yanayi akwai wuya ga malaman makaranta su yi aikin su yadda ya kamata gwamnati tana nan tana kokarin ta domin ba da tsaro mai kyau a dukkan faɗin ƙasa ta hanyar ƙungiyar ƙasashen IOS a yau. A jiya ne tsangayar al'adu na, na jami'a Abdulmumuni da ke nan Yamai suka shirya wani taron ƙara wa juna sani a kan dabarun haɗa faifan bidiyo da kuma rubutun wasa musamman na kwaikwayo. Wannan horon zai bai wa da za a kwashe tsawon kwanaki hudu ana gudanar da shi zai baiwa ɗalibai dama su samu sani. Antonio Tijani Alu shugabar sashen kula da al'adu ta jami'a Yamai ta yi wa Amadu Haruna ƙarin haske. Euh, le son en particulier nous semble être vraiment le parent. Sauti wani abu ne wanda bai da nauyi musamman ma a harkar sineman kasar Nijar a wani bangaren kuma a sineman Afirka. Kuma dama ce na ganin yaya za a iya amfani da bangaren saurare da kallo a matsayin wani kayan fasaha da kayan yada ilimin kimiyya. Abin da ya shafi rubutun shirin yana zuwa mana ne a kai a nan. Girka sinema mai kyau ba wasa ba ne abu ne da ake babban nazari aka ake rubutawa ake shiryawa ake gyara shi da dai sauransu wani bi ba a rubuta fina-finan yadda ya kamata har ya kai ana barin al'amarin saurare da kallo a baya wani bangaren kuma hotunan ma ba su da kyau wani bangaren gudan rubutu kan abin kallo mais aussi la connaissance de l'image et de l'autre côté l'écriture pour l'écran. A satin da ya gabata ne musamman Majalisar Matasa na Da'irar Tunuga a gundumar Gaya suka shirya wani taron wayar da kawunan matasa bisa kiyaye shan miyagun ƙwayoyi da kuma kula da karatun boko na 'ya'ya mata. Sanda Abdu Sule shugaban Majalisar Matasa na gunduma a yayi wa ya ƙarin bayani kamar haka. Lemifed Dakile shan miyagun ƙwayoyi ba a zaɓi wannan maudu'i a banza ba, saboda mu a matsayinmu na mashawarta na gunduma ya dace mu kirkiri wata hanyar wayar da kawunan matasa su rungumi kyakkyawar ɗabi'a ta gari a cikin al'umma. Don haka ne muka zaɓi wannan maudu'i domin mu yi nazari samun matasa na gari shagorori saboda matasan da ba a wayar da kawunan su ba ba su da wata alƙibla. Don haka ne muka ga ya dace mu dakile waɗansu ɗabi'u musamman na shan miyagun kwayoyi saboda idan ba haka ba nan gaba ba za mu samu al'umma da suke da alkibla ta gari ba. A cikin sanarwar ofishin ministan tsaro da ya fitar jiya ya bayyana cewa dakarun tsaro na bataliya ta hamsin da biyar da ke gingimi a jihar Difa sun fuskanci harin 'yan kungiyar Boko Haram a cikin daren Litinin zuwa washe garin Talata na wannan wata da muke ciki. a cewar sanarwar maharan sun kutsa a wajen zaman jami'an tsaron sai dai samamin da dakarun tsaro suka kai yasa sun dakile gwamman 'yan ta'adda da suke bi ta hanyar kwale a tafkin chadi a bangaren dakarun tsaro musamman su goma ne suka ji rauni a ɗaya sashen kwamitin zaman lafiya na gundumar cirozerin da ke cikin yankin jihar agades a ƙarƙashin jagorancin tsofin mayaka da matasa da sarakunan gargajiya a ranar 22 ga wannan wata na Janairu sun fitar da wata sanarwa domin sanar da goyon bayan su na dafawa jami'an tsaro wajen tabbatar da zaman lafiya. Alhaji Abdulrahman mamba na kwamitin a hirarsa da Musa Maman. Kunshe musamman ma da tsaffin soja da matasa da sarakunan gargajiya kwamitin zaman lafiya na Cirozerin ya ɗauki niyyar aiki kafaɗa da kafaɗa tare da dukkan masu ruwa da tsaki kan batun zaman lafiya da batun zaman jituwa kamar jami'an tsaro hukumomin wurin da kuma hukumomin gargajiya da na addinai ta hanyar biron ta na jiha biron zaman lafiya na Cirozerin ya ɗauki niyyar aiki tare da kwamitin shawara na jihar Cirozerin game da zaman lafiya domin ganin zaman lafiya da zaman jituwa sun kasance gaskiya a dukkan faɗin jihar mu da ma yankin mu da ma Nijar baki daya da yarda Allah. biran jiha na zaman lafiya na Zerin na godewa jami'an tsaro bisa kokarin yaki da 'yan fashi da makami kan hanyoyi tsakanin Arlette Zerin da Agadez. A cikin wata sanarwa musamman wata takarda da ofishin ministan ma'adinai na ƙasar Nijar suka fitar ranar 22 ga wannan wata da muke ciki an sanar da soke ba da lasisin ma'adinai na sai mamata gani ko miye ƙalubalen sokewa a sami. Ciroma Muhammadu ɗan ƙungiyar farar hula a Yamai ya yi wa Hassan Nuru ƙarin haske. ba da wani incin haƙar ma'adanai da wuraren haƙar ma'adanai dai abin da ya shafi incin haƙar ma'adanai an hana ba da sabbin lasisin haƙar ma'adanai har wani sabon lokaci abu na biyu da aka tambaye su su ne na su yi raskunan lasisin yancin haƙar albarkatun ƙarƙashin ƙasa na yanzu da na gaba da lokacin su bai wuce ba shugaban ƙasa ya ce komi ba zai zama kamar a da ba a Nijar yana son sauya tafiyar Nijar jagoranci a ɓangaren haƙar ma'adanai ma'adanai za a canza shi kuma canza haka na buƙatar sana abin da ke faruwa a ciki me aka yi a baya me ake na ana yi yanzu daga nan ne shi zai tsaye da abin da zai yi domin canza yadda ake amfani da albarkatun karkashin kasar mu da yadda ake kula da su har zuwa yanzu domin ganin arzikin karkashin kasa ya amfana wa 'yan kasa ba wai domin buƙatar wasu tsirarun mutane ba. A tawa ana amfani da gas a cikin ayyuka da dama musamman rashin wannan gas da manoma wani manoma rani da suke amfani da shi ya sa makamashi ya ƙara farashi. Wannan yanayi ya ingiza masu sayar da gas sai sun fita wajen birnin tawa domin su zo da wannan gas. a kaɗan ila mai sayar da gas ya yi wa Idris Adamu ƙarin haske. cigas yana dan ya samu tunda ana samun bute mai dus kilo wasu na sayarwa san kimil wasu kuma da boye suna sayar da si mil shi kuma si kilo ana samun da mil san kisan tura mil saboda manoman rani sun karu sun yi unhani da gas da essence kuma gas ya yi musu sauki to yanzu dai ana kai kusan wata biyu da an kawar fuskanta ga matsala in kamfani ka ce ka zo ille kana iya samu ne amma sai in ka yi haku in ka ina can kana samu inda akwai gas to rashin gas kin nan wallahi dai yana kawo illa sosai yanzu an riga an saba ba da gaske a yi dahuwa ba tare an katakura makwabcin ka amma su kuma kaga itace yanzu an wuce lokacinsu. Dangance da karuwar ambaliya da ake samu a shekarun baya-bayan nan musamman manoma na difa suna amfani da wannan lokaci domin yin noma shinkafa a lokacin rani. Ibrahim Shatima sakataren kungiyar kari kariya difa kura a hirarsa da Mani Musa. Ako ta damuwa ta karancin ruwa domin gulbin kuma dugu yana janyewa katangar tare ruwa ta lalace ruwa suna komawa kai tsaye bisa shimfiɗar su dole sai an gina wata furashi cikin gonar shinkafa domin shinkafa ta nuna gaskiya akwai damuwar rashin ruwa sosai kiran da muke yi shine na ganin kaka mutanen da ke bakin gaba za su haɗa karfi da karfe tare da hukumomi domin rage haɗarin karancin ruwan kuma dugu yobe domin bai dace ce ba a dasa shinkafa a jira watanni uku kuma shinkafa ba ta nuna ba ta asara ce idan shinkafa ba ta nuna ba domin ba kowa ba ne ke da halin yin rijiya ta wajen jika ba Fiye da miliyan 600 ne na sefa kwatankwacin ero 162 shine adadin tallafin da wata kungiyar kasar Faransa ta bayar ta hanyar wani mai wata kungiya da ke kula da kare muhalli da ake kira Heritage bayan wannan tallafin musamman zai amfani al'ummar Agades Tirozerin da Baga da kuma Timiya da suka hada da kayan abinci da kuma iri na shuka. a saleka uh, ibrahim sakataren kungiya ta head ya yi wa anise karim ƙara haske kowane magidanci zai samu buhun hatsi biyu da buhun shinkafa biyu da kuma kwalin kayayyakin abinci da bido na mai da kuma kwalin madara Ko kowane manomi zai samu tiya biyar na irin zogale da irin alkama shi irin masara iri ne wanda kowane lokaci ana iya shuka shi kuma ya yi ko lokacin zafi ko lokacin sanyi ko lokacin damina ƙananan hukumomin da abin ya shafa su ne da'irar birnin agares karamar hukumar cirozerin da'irar dabaga da kuma da'irar timiya A rahotonmu na musamman za ku yi cewa 'yan kasuwa na Tesawa suna sayo takin zamani da ya lalace a Najeriya daga baya su dawo su sayar da shi ga manoman yanki musamman a ƙasar Nijar. Wannan yana faruwa ne tun lokacin da gwamnati ta ɗebe hannunta ta baiwa 'yan kasuwa dama su shiga wannan harka na kasuwancin takin zamani. Ga rahoton Habiba Ahmed. Manoma da ke tasawa sun girbe hatsi, wake, gyada da kuma riɗi masu kyau. Da nomar shekarar 2023 ya yi kyau idan sun yi amfani da taki mai kyau. Lalacewar takin zamani na haifar da raguwar samarwa. Babban matsalar abin da aka samu shine taki rishin kawo taki ingantacce. Mutane ba su san ko taki ba. Ai a ɗauki taki a ce an ba ɗan kasuwa marshe wanda bai san ko me taki ba bai taɓa sanin yaya ne ake sa taki ma. an ba shi ya je kama manoma taki sai kama mutane taki duk wanda zai cin riba shi zai kama mutane ba wa'anda mutane za su amfani da shi ba za su karuwa da shi to da sakamakon da za a samu ai ba kaɗan bane ba amma rashin sanin taki na kirki an ɗauka an ba wani ɗan kasuwa kasuwa ya je kama mutane taki ya kama mutane taki kasa cikin gona komi ya ki tashi kai kuma yadda ka san dai kama an kashe mutum haka nan ne akai tunda menene an kashe mutum in kare karatai din damana shi kenan ka faɗi kuma sai baɗuwa Babban kira na ga gwamnati a yi kayan hattara ga burin bada kasuwan nan. Da aka tambayi daraktan sashen aikin gona na Tesawa Abubakar Abdu Ali kan wannan batun ya tabbatar da gaskiyar al'amarin a cewar shi rashin girmama kan iyakokin yana dakula harkokin sarrafa takin zamani a kasuwa. Euh, il faut comprendre une chose. Ya kamata a fahimci wani abu tun lokacin da gwamnati ta janye iko yin oda da sai da taki daga kaima babu zancen ba da wata kwangilar odar takin zamani ga wani dan kasuwa amma akwai wasu 'yan kasuwa hakika da ke zuwa kasuwannin Najeriya su saye kuma su zo su sai da takin zamani kenan su je su sau kuma su sai da wannan dalilin ne idan aka ce sai da takin zamani suna saye ne kuma suna saidawa kenan ba wata ko da bace kenan daga nan ana fuskantar matsalar yawan taki daban-daban a kasuwanni da ba a iya duba ingancinsu euh, Hukumomin yankin na ikirarin ɗaukar matakai da suka dace don daƙile sarrafa taki da aka haramta sun mika kiransu ga manoma da su ƙara sa tsanani kan takatsantsarsu. su. Madalla jama'a masu sauraro da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu a kasance lafiya.